yau za mu tashi makama ta talatin amma kafin nan muna da ɗan kwantai na ƙarshen makama ta 29 alwatifiya kafin mu kammala ta sai bakodin ɗin yanki sai muka ce to bari mu bari ita makama ta 29 alwatifiya ita ce wacce abu zai ya je yaudara wajen ɗaurin aure ya ba mutane alawar bacci ya musu sata har harisu daga baya yake aibata masa to shine da za su rabu ya zo zai rungumi harisu harisu ya ƙi to shine fa sai ya sabu waka yana cewa ya sarifan an lil mawaddata waz zamanu wa mu'annifi fi fadh man jawartu ta fal fal'asu la لا, لا, لا تلحني فيما أتيت فإنني بهم ولقد نزلت بهم فلم أرهم يراعون الضيوف وبلوتهم فوجدتهم لما سكفتهم زيوف ما فيهم إلا مخيف إن تمكن أو مخوف ولا لا بالصفي ولا الوفي ولا الحفي ولا العفوف فوسفت فيهم وثبة الذئب الضريع على الخروف وتركتهم سرعا كأنهم سكوك أسى الحتوف وتحكمت فيما فيما اقتنوه يدي وهم رغم الأنوف وهم رغم الأنوف ثم انثنيت بمغنم حلو المجاني والقطوف حلو المجاني والقطوف ولطالما خلفت مكلوب الحشا وهم رغم الأنوف ثم انثنيت بمغنم حلو المجاني بحيلتي ما ليس يبلغ بالسيوف ووقفت في هول تراء الأس فيه من الوقوف ولكم سكبت وكم فككت وكم فتكت وكم هتكت حمى حماء نوف وكم ارتكب وكم ارتكاب موبق لي في الذنوب وكم خفوف لكنني أعددت حسن الظن بالمولى الرؤوف لو أنا شكيت أما amma شيء yana da kyakkyawan zato ga Allah ubangiji wanda yake majibincin lamari mai rangwami Kala Haris ya ce Falon manta ila hadhal baiti lokacin da ya taƙaƙe zuwa wannan baiti lajja filisti ibari sai ya zurfafa wajen zubar da hawaye ya fashe da kuka wa alazza ya kuma nace bil fari yana ta neman gafarar ubangiji hatta istamala hawa qalbi almunharifa hatta hawa kalbi almunharifi hatta da ikarkato da san zuciyata wacce da ta karkata ba ta daina san nasa ورجوت له ما يرجى للمقترف المعترف hanne masa fatan irin abin da ake wa mai zunubi wanda ya fito fili ya amsa laifinsa ake masa fata na samun afuwa ثم إنه غيض دمعه المنهمل sannan sai gashi kuma ya kafar da wannan hawayen nasa wanda yake ta kwararowa wata abbata jirabahu kuma ya hamutanci burgamansa ya matse shi a hammatarsa wansalla sai ya zare ya sulale wa qala sai ya ce da ɗansa ihtamilil baƙi. ka ɗebo min ragowar kayan da na bari wallahu alwaƙi Allah shi ke ba da kariya ba mutum ba amma kai har ka kana ganin kai ka tsare mutum قال المخبر بهذه الحكايه wanda ya bada wannan labari shine harisu yace falamma ra'aytun siyabal hayyati wal huyayya lokacin da naga silalewar macijiyan nan da ɗan macijin nan wanti ha idda'i ila al kayya naga kuma yanzu fa wato ƙurjin ya kai a yi masa kagai shi aka zo ɗaura wa aure kuma shi izo da mutumin nan ko mutumin na ya ba su alewa sun sha sun yi bacci ya yi musu sata kuma mutumin nan ya tafi mutanen nan kuma zai yi musu farka yanzu ka gani lallai rauni ya kai a yi masa ko ba haka ba ne ma'ana in suka farka suka gan shi to haɗa baki aka yi da shi وانتهاء الداء إلى الكية علمت أن تريثي بالخاني مجلبة للهوان sai na san cewa lalle jinkiri na a wannan otal din alkhan ko majlabatul lil wato abu ne da zai janyo min kaskanci fadamamtu ruhaili sai na tattaro dan sirdina wa jama'atu lirrihlati zaili wato sai na har hada gezata domin nima an maraita wa bittu lailati sai na kwana a wannan dare asiri ila ko ila asiri sai na kwana ina wato ina tafiyar dare ila zuwa garin da ake kiransa da suna tsib shi garin atsib din wani gari ne a can yankin wa ahtasibu ala allahi wa ahtasibu allaha ala alqatibi kuma ina taiwa wannan mai nema mun aure Allah ya isa <laughs> wannan makama ta kare to kuma yanzu mu shiga ɗaya daga cikin makamomi masu ban al'ajabi da ban dariya da kuma fa'ida al-maqamatu salasuna qala yace al-maqamatu salasuna maqama ta talatin as-suriya abar dangantawa da garin suru da sadun kenan ƙala yake cewa haka alharisu bin hammamin nomau ɗan mai himma ya yi hikaya ƙala ya ce irtahaltu min madinatul mansur na fito daga garin bagadada shine garin abu afar ibn abdullahi alhashimi al'abbasi al-mansur wanda shine khalifa na biyu a cikin kulafa uban abbas ne abu ja'far al-mansur ai an san shi to na fito daga garin bagadaza ila baldati sur zuwa garin suru falamma hasaltu biha zarifa'atin wa khabdil lokacin da na hadu da ma'abocin ɗaukaka da kuma wato fakkowa an gane a garin akwai mai ni'ima da kuma wanda yake mani'imci da kuma wanda yake makaskanci wa malika raf'in wa khafdin da kuma ma'abucin mamallakin raf'in a ɗebi kaya a ɗora su bisa kan amali wa khafdin kuma a sauke su daga kan raƙuni mai arziki kenan tuktu ila mistra sai kuma daga baya na zo na ji ina sha'awar komawa garin misira ina begen misira na saƙimi ilal usat irin yadda mara lafiya yake shauƙin ganin likitoci walkarimi ilal muwasat irin yadda mai karamci yake sha'awar ya taimaka farafattu ala'ika listi sai na kakkaɓe rataye na zama a garin wana fattu ko kuma alistikama daidaito wana fattu na kuma kakkaɓe a wa'iƙal iƙamati wato hane-hanen zama duk wani abu da zai hana ni zama na fattu na karkaɗe shi wa a rauraitu zahara binin ni'ama kuma na haikan bayan doki na maguji shine ibnun na'ama wannan alkunya ce ta doki wanda yake mai ƙananan makyangyamai kuma mai gudu kamar da antaru ibn shaddad a cikin ba'iya sai yake cewa waya kunu markabu kalkalusa wa rahlahu wa ibnun na'amati inda zalika markabi ibnun na'ama shine magujin doki kenan wa ajfaltu nahwa nahwaha da haka sai ne gaggawa domin tafiya misra ijfalan na'amati irin yadda jumna take yin gaggawa falamma dakhaltuha ba'da mu'anatil aini wa mudanatil haini bayan na shiga garin misra bayan na yi gogayya da gajiya da kuma kusantar halaka kaliftu biha kalafan nashwani bilis ibahi kaliftu sai na yi kwaɗayi biha a garin misira kalafan nashuwani bilis ibahi irin kwaɗayin mashayin giya da yake wa giyar safe wala hairani bi saba'i da wanda ya ɗimuwa yadda yake kwaɗayin ya ga asuba ta numfasa ta fito fa ma ana yawman biha a tsufu wata rana ina tsaka da kewaye garin misira Wata ta'ati farasun qatufu a ƙasa na kuma ina haye da doki mai sanda wanda yake cira a hankali a hankali yake tafiya izra aitu ala jurdin min al usbatan kawai sai na hango usbatan wani ayari kama sabihin laili fuskokinsu yadda ka san fitilin dare ala jurjin min dukkansu suna haye da wato dawakai masu gajajjerun gasu ana cewa sosassun dawakai masu gajeren gashi da yadda ka san ba gashi a jikinsu fasa'altu sai na yi tambaya lintija'in nuzhati anil usbati domin kiwatar wannan wurin shakatawa sai na tambayi suwaye wa'annan mutanen Fasila sai aka ce ammal alqaumu fa shuhudun to wayannan dai mutane madaura aure ne shaidu ne wa ammal almaqsidu fa imlaku mashhudin inda kuma suke nufa sun nufi wato daurin aure ne za a je a mallakawa wani mace za a bashi ita fahadatni mai'atun nashati ala an sirtu ma'al furrati li afuza bi halawatil luqati fahadatni mai'atun nashati mai'atun nashati wato kaifin kazar-kazar shine mai'a mai'atu shay'i mu'zamuhu wa mai'atu shababi awwalu shabab to mai mai'atun nashati kaifin kazar-kazar hadatni wato sai ta kora ni ala an sirtu sai gashi na tafi ma'al tare da mutanen nan masu tsere li'afuza bi halawatin luƙaɗi domin nima in rabauta da alewa ta tsintuwa su yadda suke yi da idan aka je ɗaurin aure in aka fito da faranti ba wai zuwa ake ana danka muku watsa ta sama ake yi kowa sai tsinta sai shine halawatar luqab ita ce alawar tsintuwa ta ɗaurin aure kenan wa ahuzu halwa astimaq an gane ko wa ahuzu kuma in tattaro halwa astimaqi wato alawa ta faranti فأفضينا بعد مكابدة العناء إلى دار الرفيعة البناء فأفضينا سيمك قرارا بعد مكابدة العناء باين قوغيا دا قجيا إلى دار إزوا ونجدا رفيعة البناء وانديك دا دوغن جيني وسيعة الفناء وانديك دا فاتن فرفاجيا تشهد لبانيها بالسراء والسنائي za ka shaida cewa wanda ya gina gidan nan yana da wadata kuma yana da ɗaukaka a cikin mutane falamma zalna alasa hawatul-kuyuli lokacin da muka sauka daga kan bayan dawakanmu wa ƙaddamna al liddukuli muka kuma gabato gabatuwa domin shiga gidan ra'aitu da dihlizaha sai na ga zauren gidan mujallalan an kawata shi bi atmarin mukharraqa da yagaggun ragga tsummokarai ne ne aka yayyaga su kuma aka yi wa gidan kwalliya da su wa mukallalan an yi wa gidan tuntu kaman tuntu da kasan ana yi bi makharifa mu'allaka da wa'insu zakuma a rataye zakumi shine kaman buhun da ake yin ciyawa da shi in ka tafi ciyawa ba kana tafiya da sanho ba ko zakuni shi ake cewa zimbil kuma shi ake kiransa mihrab an gane shi ne zakuni mu'allak a gashirin ga zakuma nan a rataye an masa tuntu da an wajidan tuntu wa hunaka shakhsun ga wani mutum kuma alaka tsifatin a kan laferu ko a kan matashi fauka dakkatin akan wani dakali da tsifatin mai taushi farabani unwanu sahifati to fa adireshin wasiƙar sai ya sa mun shakka ma'ana yanayin gidan da yanayin abu ka san ai da kaga wasiƙa adireshin ta zai fara saka ka magan mene to shi ma kai ka ce wasiƙa ce bai san me zai tarar ba amma dai sai shakka ta shige shi ga gida mai kyau amma ga tsummakarai ga wani zakumi ga wani mutum akan dakali? wa mar'a hadhihi tarifa da kuma maganar wannan abu wanda ba a cika wannan bakon abu wada'a ni tatayyuru bi tilkal manahisi ila an amattu lidhalika aljalis sannan at-tatayyuru champa tilkal manahisi irin wannan alamu na rashin sa'a da ani sai suka sani ila an amattu lidhalika aljalis kawai sai da nufi wancan mutumin da yake a zaune manahis jam'u manhas Shi ne rashin sa'a abinda yake wai an danganta shi da nahis nahisa kuma ita ce sauraruwar da suke canfawa cewa ba ta da sa'a kishiyar sa'ida ke to ana dai yanayin rashin arzikin ya kai dai gaskiya da alama wajen nan ba wajen alheri Ba fa azamtu alaihi sai na yi masa magiya bi musarrifin al aqdar neman yu'arrifani man rabu Hiddar. na hada shi da ubangijin da yake juya kaddara ya kai ka wurin alheri ya kai mutum kishiyar nan ya gaya min waye mai wannan gida faƙala sai ce laisa laha malikun mu'ayyan magana gaskiya gidan nan ba shi da wani mamallaki abin nunawa ba ka iya cewa gidan wani ba ne <laughs> wala sahibin bayyan ba wani kuma wanda gidansa ne da za a iya ganin sa inna ma hiya masqabatul muƙayyifina wannan gida masbabatul muƙayyifina mahaɗa ce ta maroƙa walmudarwizina kuma da masu ƙaramar sana'a irin masu ƙasƙantacciyar sana'a wanda suke zuwa su taru a kira su su je su fasa dutse ko a kira su su je kwasar shadda ko a kira su su je wani dai aiki wanda yake darwaza shine ƙasƙantacciya ƙaramar sana'a to mudarwizina su ne masu karamar sana'a ko kaskantacciyar sana'a to nan wurin wuro irin wa'annan mutanen nan ne wawali jatul mushaqshiqina kuma mashiga ce ta masu gumza irin kamar 'yan gambara 'yan kacakaura 'yan garura waɗanda dai 'yan kama an gane ko sunan ai masu gumza in an zo ko ɗaurin aure ne ma ilimin ya ce a karanta salati ga salati ga annabi an ba da kaza ana faɗa suna maimaitawa shaƙa-shaƙa masu irin masu kama da sautin tsuntsaye su ne masu gumza to nan mashiga ce tasu wal mujalwizina kuma da 'yan banga kuma duk anan suke taro <laughs> kafa jidan Allah wani larabci masaba kuma shine mahaɗa almuqayyifina maroƙa wal mudarwizina da masu karamar sana'a wal bawalijatul mushakshiqina da masu gumza wal mujalwizina da yan banga dogarai to dinnan ake taruwa to kai ko da gani dan Allah aka ce mutanen nan ne suke taruwa a ai ka san ba wani wuri ne na <laughs> a zo a gani fa qultu fi nafsi sai nace inna lillahi ala bai'atil mas'a na shige su abisa ala ballatil mas'a a batan manema banzo inda zan samu ba kenan wa imhalil mar'a da bushewar makiyaya na shige su da bushewar makiyaya wa hamamtu fil hali bil ruj'a nan take sai na so in koma lakin na nistahajantu al'aula min fauri sai dai na dan wulakantar da komawar da gaggawa wal qahqarata na wulakantar da ja da baya duna gairi ba tare da na ga wani ya fara ja baya ba tukuna, sai na ɗanga ya kamata da na san duk wanda ya ja haka shi ma zai ɗan ja da baya to amma bari in ga wani ya fara yi tukuna. fawalastu dara sai na fada na kutsa cikin gidan mutajarri'an al-ghusasa ina mai kwankwadar makara kama ya lijil usfurul qafasa kamar yadda dai kake ganin tsuntsu yana kutsawa cikin akurki shi kansa ya san bai wadace shi ba fa'iza fi ha a ra'iku ina shiga gidan sai ga wa'yansu kujeru kamar karaga karaga manƙusha zanannu an zane su an musu zane waɗana fi su da wa'yansu kilisai kilisai kamar daddumai kafet kafet Mafurusha an shimfiɗa a cikin gidan wana mariƙo masufa da kuma laferu fululluka kenan matasai masfufa an gajjera su wasu jufun da labulaye marsufa an haɗe su gaba ɗaya an kewaye wurin da su waƙad aqbalal mumliku sai ga angon shi kuma ya gabato yamisu fi burdatihi yana tatsama a cikin kayan angoncinsa wa bai baina hafadatihi kuma yana alfahari a tsakankanin jama'arsa mataimakansa hafada su ne masu taimakawa jam'u hasid wal hasidu huwa allazi yahsidu akan ce hafid hafada al abdu yahsidu ala wazani daraba yadribu idza khadama shi sa ma yazo a cikin hadisin abdulrahman ibn Abza wanda imam ibn khuzaimah ya rawaito shi a cikin sahih dinsa da imam tabarani a cikin addu'a yake cewa na na na taba halittar umar ibn khattab inji shi ibn abza din yake cewa na halarci sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi yana jan sallar asuba kafin ruku'u sai na ji ya ce Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nahfidu ko haka ne ko Allahumma iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bautawa laka nusalli kuma Allah kai kadai muke yi wa sallah wa nasjudu muke yi wa sujada wa ilaika nas'a kuma duka kai kawo in mu zuwa gare ka ne wa nahfidu kuma kai muke hidimtawa muke bautawa narju rahmataka muna neman rahamarka ومن قول رحمك ونخاف عذابك وهو نخشى عذابك من كما جن سوران عذابك إن عذابك الجد للي عذابك تجس تنجس للكفار ملحد ذات سامي كافرين أرواي ابن خزيمة كما اللهم إنا نس آه، آه، منيني ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نخ... لا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نستغفرك ولا نكفر بك نعم yauwa shi ne na cikin daliya ɓarai daga gaske shi yasa ma wasu daga cikin malaman tafsiri minas salaf suka fassara ayar cikin suratun nahali ubangiji sanin da ake cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum banina wa hafada kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku banina wa hafada ya'ya da kuma masu yi muku hidima duk da cewa da yawa mufassirai sun tafi akan cewa hafada in sune a sune jikoki wa banina wa hafada kuma shi hafid da ya da bayan na maka hidima ne bayan ka girma shi tsaye kenan warzuqakum min at-tayyibati afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun <clears throat> to wannan ya hasu yana alfahari irin ka ringa ganin ka'isan nan bayyana yi tsakanin jama'arsa ta hina jalasa lokacin da angon ya zauna ka annahu ibn ma'is sama'i kai ka ce shi ne almunzir ibn ma'is sama wato sarkin da in ta kai ta kuke ma wurinsa ake dawowa shi yake sulhu shi ne yake daidaita tsakanin mutane ya ladabtar da wanda ya ga dama kaga ai za ga yana rarraba idanu yana taɗama ko saboda ka'isa kamar aka ce dai yana ya zauna yadda ka san shi ne galadiman kano marigayi na da munadin sai wani mai shela ya shela min ƙibalil ahma'i ta ɓangaren 'yan uwan ango al'ahma su ne 'yan uwan ango guda su ana kiransa alhamu hadisin abu dawud manzala sallallahu alaihi salama ake cewa iyakun wadda hula alan nisa'i a hirɗinku ku dinga shiga wajen gidan matan aure kuna kaɗaita da su sai na ce ya rasulallah ya ra'aita alhamwa to kuma ɗan uwan miji fa ƙala alhamu alhamul mauti to min qibal al-ahma'i ta bangaren ango to sai wani daga cikin su ya faɗa. gashi nan zai yace wa hurmati sasana na rantse da alfarmar maroki sasana ustazul ustazina malamin malamai na maroka wa qudwati shahazina kuma abun koyin a wato abun koyin 'yan kama ko kuma maroƙa duk wani maroƙi da ya isa dole ya koyi da safana la aqada ƙada hazal aqada ƙadal mubajjala fi hazal al muhajjal wannan aure ba za a ɗaura shi ba wannan aure mai girma a cikin wannan rana wacce take mai fari mai danda danda shine irin kaga nan fari nan baki irin yadda ka san doki da yanayi. ba wanda zai daura wannan aure illallazi jala sai wanda ya yawata duniya in ba a samu dan dandi cikakke ba shi za mu ba malinta daurin auren nan waja ba ya ƙetare garuruwa wa shabba ya kudiyati wa shaba wanda samartakarsa har ya tsufa ya yi su ne a roƙo a gambara da roƙo to wanda ya isa ya cika wannan sifa shi za a ba ɗaurin auren nan fa a'jaba rahata sihiri ma asharu ilaihi wato bangaren su bangaren sirkan abinda waɗannan mutane suka yi nuni zuwa gare shi sai birge su shi ashe duk ɗaya ne kenan to kai ashe da bangaren auren maroƙa ne yau za a yi da ɓangaren auren da ɓangaren angon din lalatattu ne ashe wa azinu fi ihdaril mansusi alaihi kuma suka ce mun amince a nemo wanda aka faɗa aka ce shi ke da wannan sifa a nemo shi mun yadda kawai yanzu ne a tashi a ce ba wanda ya isa a ba shi ɗaurin auren nan ya zama shine maɗaurin aure sai wanda ya haddace qur'ani ya haddace kaza ahalin sunna wanda yake kaza kaga ai dangin amarya in su ba ka ne sai hakan take mu ma mun amince a nemo shi <clears throat> to ana faɗa haka in ji harisu yace fa baraza zahina izin shaikun sai kawai ga wani dattijo ya bayyana kad amalal malawani qamatahu wanda al malawani musibu amala sun karkatar da qamatahu wato aiwar dirinsa wa nawwaral fitiyani sannan wayannan yan samari guda biyu safiya da marece kenan ko dare da rana nawwara sun fitar da tsiri na fulawa ko kuma nawwara sun haskaka sagamatahu tukulluwar kansa gaba ɗaya daga san an kunno fitila tukulluwar kan ta yi haske ma'ana ya tsufa kenan fatabasharatul jama'atu bi iqbalihi wannan tsoho yana bayyana gaba ɗaya sai jama'an nan suka dinga tururuwa wajen sumbatarsa wata badarat ila istiqbalihi suka dinga sauri wajen marabar shi lalle lalle maraba kamar misali an zo ne za a yi karatun sadaka uku ko sadaka bakwai sai ga wani gwani nan irin tsofaffin gwanayen nan in ya fito za ga dukkan gwanayen wurin da alrammomin an tashi an bi shi ana ta maraba da shi falamma jalasa ala zurbiyatihi lokacin da ya zauna akan daddumarsa wa sakanati bawda'u li haibatihi sannan hayaniyar da ake yi talafa saboda kwarjinin wannan tsoho izzalafa ila musnadihi sai ya kusanto zuwa majinginarsa wa masaha sabalatahu kuma sai ya shafi geman yasa haka irin da manya suke yi biyadihi da hannunsa sun maƙala sai ce ashe shi ne wanda ya tun tasowarsa a harkar roƙo ya taso har ya tsufa kuma shi ne karaɗe duniya ba wani taro da kasani bai ji ya yi roƙo ba sun maƙala sai ce to ga hudubar ɗaurin auren nan alhamdulillah almubdi'u bil isbal almubdi'i ilin nawal ilai إليه بالسؤال المقرب إليه al المؤمل لتحقيق الآمال الذي شرع الزكاة في الأموال وزجر أنها السؤال وندب إلى مواساة المضطر يتي الحمد لله يبود كراري دقوديا سنتبتغ ألا المبتدئ بالإفضال واندشيكي فارا قللا المبدعي للنوال واندشيكي آية رواجا كوتاه almuƙarrabi muqarrabi ilaihi bis-su'al wanda shi ake kusanta gare shi da roƙo al-mu'ammali litaqiq al shine abin ƙaunar ya cika maka burinka allazi shara'a zakata fil amwal wanda ya shar'anta zakka a cikin dukiya wa zajara'an an nahar su'al kuma ya tsawatar akan a daina hantaran mabarata tuka ji daga farko kudu ban ma duk gaba ɗaya <laughs> magana ce kada Allah ya ce a ra'aitar lazi yukazzibu biddin fa zalika allazi ya al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin dan kuma Allah ce fa amma sa'ila fala tanhar wala daba ila muwasatil muttar kuma shine yayi ya kwadaitar ko yayi kira zuwa ga taimakawa mabukaci wa amara bi it'amil qani'il wa mu'tar kuma yayi umarni da a ciyar da alqani'i wanda ya dangana ya zauna a gida wal mu'tar da wanda ya zo zaman siɗi duka Allah ya ce a ciyar da su wa wasafa ibadahul muqarrabina fi kitabihil mubin kuma shi ya sifanta bayansa makusanta fadarsa a cikin littafinsa mai bayyanarwa faƙala wa huwa asdaqul qa'ilin sai ya faɗa ubangiji wanda shi ne mafi gaskiyar masu faɗa wallazi na fi amwalihim haƙƙun mahalum sa'il wal abin abinda Allah ya ce wa'annan bayan nasa sune waanda a cikin dukiyarsu akwai wani sanannen haƙƙi ga mabarata da wayanda aka haramta musu baran ma suke zaune a gida ahmaduhu ala ma razaqa min tu'matin haniya ina gode masa a bisa abin da ya azurta mana abinci da daɗa. wa uzu min istima'i da'awatin bilaniya kuma ina neman tsari bihi da ubangiji min istima'i da'awatin kar ajiyar da ni da wata addu'a bilaniya wacce ba niya a cikinta addu'ar da za a yi maka amma shi kansa wanda ya maka addu'ar ba wai fata yake ba kusa wace addu'a ce? ƙwayar zai tari ce in almajiri ya zo a taimaka min da sadaka saboda Allah da annabi me kake ce masa in ba ka bashi ba eh ko ka ce ya haƙuri ko ka ce me Allah ba da haƙuri amma kai a zuciyarka ba wai roƙa masa haƙuri kake <laughs> ko ka ce wasu Allah ya ba da sa'a <laughs> amma in ka duba shi wanda ya wannan addu'a ba wai niyyar Allah ya ba da sa'a yake wasu larawa ya ce barakallahu fik amma ba wai yana da Allah ya saka ma na tafi ka bani wuri fassarar ta ke da <laughs> to Allah muna neman tsarin karka addu'a <laughs> karka ji yadda addu'ar da ba ni wanda ya addu'a ba wai niyyar sa ke nan ba ko a sauka lafiya to kai ka san wanda ka zo ka ce da Allah ina da tafiya da ke so sani da ko akwai yadda za a yi a sauka lafiya a sauka lafiya ba wai burinsa ka sauka lafiyan ba kawai dai a wani ka tafi ka ba shi wuri wa shaɗu Allah ilaha illallah da la sharika lahu ilahan yajzi almutasaddiqina walmutasaddiqat wa yamhaqu haƙƙun riba wa yurbi sadaqat sannan ina shaida babu wanda ya cancanta abauta masa shi shi kadai ba abokin tarayya a gare shi da yake Allah wanda yake sakawa masu sadaka maza da mata kuma yake zare albarkar riba yake kuma ninka ladan sadaka wa shaɗu anna abduhur rahim kuma na shaida cewa annabi muhammadu bawansa ne mai tausayi wa rasulul karim kuma manzansa ne mai kyauta ifta ifta'asahu liyansakha zulmata biddiya Allah ya aiko shi ne domin ya shafe wato duhu da haske wa yanta sifulil fuqara min al kuma ya kwato haƙƙin talakawa a wajen masu arziki farafaka sallallahu alaihi wasallam bil miskin kuma manzo Allah sai ya sauƙaƙa wa miskinai wa khafada janahu kuma ya sassauta halinsa lil mustakin ga masu tafarkwashewa a gaban ubangiji wa farada al huquqa fi amwalil musirina kuma manzo Allah ya yanka wa'insu haƙoƙi a cikin dukiyar masu arziki mawadata kenan wa bayyana ma yajibu lil muqillina ala al muksirin kuma ya yi bayanin abin da ya wajaba a bayar na dukiya masu yawan dukiya su bayar ga su bawa masu dukiya kada masu masu karancin abin hannu sallallahu alaihi salatan tuhzihi bi menene bizulfa wato Allah ya tsira da aminci gare shi irin tsira da amincin da zai rabautar da shi da zulfati da kusanci wa ala asfiyaihi ahli suffa kuma Allah ka yi tsira da aminci daɗin tsira da aminci ga zaɓaɓɓun abokanansa ahli suffa ma'abota rumfar da ake kiranta suffa a cikin masallaci annabi suna su ne talakawan sahabbai amma ba'adu bayan haka fa inna Allah ta'ala shara'an nikaha haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta aure litata'affafu domin ku kame gaburan zina wasannar tanasula kuma ya sunanta haihuwa likai ta tada'afu domin kunanninku faƙala subhanahu lita'arifu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa muku ta'rifu dan ku san abin da ya faɗa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu ya ku mutane hakika mu mun halicce ku ne tsakanin mutum namiji da kuma mutum mace ko muka sanya ku taushe ka taushe ka da kabila kabila domin ku san junanku wa hadha abu darraji to jama'a wannan shine uban shige da fice angon kenan wallaji bin kharraji <laughs> ko bar wannan hudubar da ya bukara sata daga baya ko kar a ci lokaci da yawa tun da mun ci lokaci to to yanzu za ku ji tifar angon abul walla abul darrat wallaji bin kharraj zulwajhil waqa ha idan ƙarshe za ku ji tifar amarya ita ba sannan za ku ji kuma yadda aka daura auren in Allah ya kai a karatun mu na safi ne zuwa hada wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh